نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai cikin iyawarsa da ganda masa ya kadar hadomu a wannan masallaci mai tarin albarka da ke nan kuwa kunzu cikin garin mai na fadar domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka muktasarul akhdar na al-sheikh al-allama abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad al-akhdar ma'ana littafin ahalari rariya mata sallah kowa ya san ka ya san sallah wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi a yau hudu ga watan hudu hudu ga watan rabi'u thani kenan a wannan shekara ta 1333 daidai kuma da 25 ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake hada fuskokinmu mu a wannan lokaci a yau za mu tashi a babi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka muktasarul akhbar wannan babi na biyar kuma na goma sha biyar shine babin da mala ya ce fasuli na sha biyar ko ya ce fasulun filhai fasulun filhai na farko in ya ce fasulun yana nufin rabewa ya rufe wacce maganar da wannan magana domin wacce magana da maka kammala a babin da ya gabata magana ce akan taimama taimama da hukunce-hukuncenta sai ya kawo lafazin faslun don ya nuna maka ya gama waccan ya shiga wata sabuwar magana da ya ce filhaidi sai ya nuna maka matashiyar abin da zai magana a kai zai magana ne akan abin da ya shafi jinin al'ada wanda yake kuma babi ne babba daga cikin abuwa na abin da ya shafa tahara babu fil babi ne da yake da alaka sosai da sosai da abin da ya shafa al da abin da ya shafa al shi ya sa malamai ubangiji Allah maɗauki sarki ya ji ƙasa da gafara suka tahi tsaye suka bayani filla filla daki daki akan abin da ya shafi hukunce hukuncen jinin al'ada don yana da alaka da ibada yana da alaka da sallah yana da alaka da azumi yana da alaka da tawafi yana da alaka da karatu alkur'ani mai girma da sauransu kamar yake da alaka kuma da mu'amalat yana da alaka da saki yana da alaka da fara idda ko kammala idda yana da alaka da yaushe adadin al'ada nawa miji yake mallaka kafin ya koman matar shi nawa wani in ta kammala kuma matar ta riga ta wuce da dai sauran hukunce-hukunce da ya shafi al-mu'amalat da kuma al-ibadat malamai sun tahi tsaye sun yi batu filla-filla dake dake aka abin da ya shafi wannan idan aka ce alhayyu shine addamul kharij bi nafsi min fard al mar'ati al mumkin hamluha adatan a ghayra za'idatin ala 15 yawma idan aka ce addamul hayd jinin al'ada idan aka faɗi wannan ana nufin addamul kharij damul hayd shine addamul kharij jini ne da yake fita bi nafsihi da karan kansa kun ga ashe kenan ba wani abu bane yake fitar da shi shi karan kansa ne yake fita yake fita da kansa abin da yasa muka faɗa haka don a fitar da jinin ciwo idan ciwo ne ya zama sanadiyar fitar jinin kamar ya ciwo watakila yarinya ce karama ko yarinya ce suke wasa a ruwa abin nan matsatsaku ko marauta cijeta cije ta ko ƙasa ya shiga mata gaba ko cinaka ya cije ta ko kuna mata harbe ta a gaba ya zama na sanadiyar shi jini ya fita ɗan gaba a kiran wannan jinin jinin al'ada domin ya fita ne ta sanadiyar wata cuta da ta haifar ɗaya kenan in kuma ya fita ne ta sanadiyar haihuwa ka ba a kiran shi jinin al'ada ana kiran shi jinin haihuwa ne jinin biki shi su suka ce huwa damul kharij bi nafsi jini ne da yake fita da kansa ba tare da wata cuta ce ta haifar da shi ba min farjil mar'a yana fita ne ta gaban mace ashe kenan ya fita ta dubura ba a kiran shi damul haihuwa sai idan ta gaba ya fita kuma in ya fita ta hanci ko ya fita ta baki ba a kiran shi damar haif sai ya fita ta gaban mace kowace mace ta suka ce almumkinu hamluwa adatan wacce ke a al'adance ire-irenta za su iya ɗaukan juna biyu za su iya ɗaukan ciki irin ta ce in ya fita ake kira shi jinin al'ada amma idan ba irin wannan macen bace ba a kira shi jinin al'ada ashe kenan fitar jinin al'ada alama ce na cewar wannan matar ta balaga ɗaya ne daga cikin alamun da ke nuna cewar ta balaga daga lokacin hukuncin shari'a ya hukanta da ita da 'yan shekara hamsin duk 'yan shekara tamanin kakaninta duk hukunce hukuncin su ya zama ɗaya in ta ashar sai an rubuta in ta zage zage sai an rubuta in ta isa gifari sai an rubuta mata in ta salatu annabi sai an rubuta mata isa ce almumkinu hamluha adata wanda ke al'adance za ta iya ɗaukan juna biyu ghaira za'idatin ala 15 yawman jinin da bai karu akan kwana 15 ba ma'ana daga farkon fitowarsa har tafiya in ya kai 15 ya yana amsa jinin al'ada in ya kai 16 to kuma bai zama jinin al'ada ba ya zama damul istihaba in ya zama 17 in ya zama 18 muddin ba matar da take da juna biyu ne da ya kai wata uku zuwa wata shida to shine mai tu akan abin da ya shafi jinin al'ada na farko dai huwa damul khariji bi nafsi jini ne da yake fitowa da da karan kansa min farjil mar'a daga gaban mace kenan banda gaban namiji idan gaban namiji ne ya zama wata cuta ce ta same shi yake zubar da jini amma ba ba mace ba na min farjil mar'a daga mace shin kowace mace shine ma na yi bayanin ta al mumkinu hamluha ada wani ba al'adance za ta iya daukar juna biyu to nan sai malamai suka ce in muka kallaci shekaru zai daɗa kusanto mana da nesa kusa shekarun matar da za ta iya da al'ada zai iya samunta na farko dai suka ce akallan shekaru da shari'a take lura da su wurin fitar jinin al'ada su ne shekaru ta in ya gaza da tara ba a kiran wannan abin sunan jinin al'ada mana shekara ta biyar su jini ya fito mata haka kawai daga gaba a wani abu ne fa shekara shida baya amsa jinin al'ada shekara bakwai baya amsa jinin al'ada shekara takwas wannan jinin da ya fita baya amsa sunan jinin al'ada jinin ciwo ne wani abin ne ya faru amma daga shekara tara abin da ya sama malamai suka ce wannan jini ne zai iya zama na al'ada zai iya zama ba na al'ada ba ihtimalin kawai ya zama jinin al'ada ne watakila su ga eh, ai yarinya ce karama watakila tsaura ce kasan wata sai ya ganta shekara ta goma sha uku sha hudu amma sai ya ga kyar ta dara ya shekara bakwai ya shekara takwas kun gane wannan ko wannan ba abu ne da za a hanke shi ba sabili da haka malamai suka ce a wannan babi maza sun kasu kashi biyar fitar jini da mata zai zo musu matan sun kasu kashi nawa kashi biyar akwai jini ya fita na 'yan ƙasa da shekara tara kashi na nauke nan na ɗaya shekarar ta bata kai tara ba duk jinin da ya fita daga gaban mace wacce take wannan macin shekarunta ƙasa ne da tara kai tsaye ba jinin al'ada ba mun gane wannan na biyu ita ce matar da jini ya fito mata tana da shekara tara zuwa sama kaɗan mana tana zama budurwa haka shekara tara da rabi shekara goma zuwa sha ɗaya sai zama na shin wannan jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne kamar da na faɗa ɗazu watakila su ganta tsumbirbira abin nan kyamusashiya haka yanzu kamar ba jinin al'ada ba ne to don tabbatar da wannan za a iya tambayi kwararrun mata a tambayi likitoci don ya tabbatar da jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne don tabbas za ta iya fitar da al'ada kun gane wannan ko kuma su kuma suna tunanin jini ne na al'ada ko ba na al'ada ba kaga wannan sai a tambayi masana ƙararrun mata da suka san wannan in a ƙauyuka ne ko ma likitoci da suke ko ina don su ga wannan batu kashi na nauke nan na biyu kenan sai kashi na uku daga wacce take ta ɗan saba budura kenan kamar da muka ambata zuwa shekara hamsin idan take zuwa shekara hamsin wannan jinin jinin al'ada ne ya fitar mata kai tsaye ba tare da shakku ba kashi nauke kenan uku sai kashi na hudu daga shekara hamsin jinin da ya yi fitarwa mace 'yan shekara hamsin zuwa hamsin da biyar zuwa sittin zuwa sittin shi ma jinin al'ada ne sai malamai suka ce wannan shi ma za a bincika jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba don zai iya zama jinin al'ada ne to zai iya zama kuma ba jinin al'ada ba ne amma asali ne jinin al'ada ne ma'ana za a bincika mata ne ko likitoci idan aka samu kokonto jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne amma daga shekara saba'in abin da ya sama shekarun ta saba'in abin da ya zama kai tsaye ba jinin al'ada ba kun ga yanzu muna da shekara tara abin da ya kasa kai tsaye ba jinin al'ada ba shekara saba'in abin da ya sama kai tsaye ba jinin al'ada ba ne to matan da suke tsare kun waɗannan shekaru to lalle ilalla wannan shine karkasonsu kamar yadda mai littafin abin nan littafin hashiyatul adabi ya zayyana su filla filla dake dake kan waɗannan mutum ya yi bayanin su kaga wanda ne takaitaccen bayani akan abin da ya shafi karkasuwan mata da ta bangaren shekaru ke dan na ganin ta bangaren shekaru zai da kawo mana nesa kusa sai abdurrahman al-akhdari rahimahullah azza jalla yake cewa wan nisa'u mubtada'atun wa tun wa hamil wa aktharu al-hayd lil mubtada'ati 15 yawma وللمعتادة عادتها فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها فإن تقطع الدم فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها الشيخ عبد الرحمن al-akhdari rahimahullah azza wa da yake cewa Wani sau karkasuwan mata mata dangane da batun al'ada sun kasu kamar haka akwai atu wacce ta fara al'ada kenan kafin yanzu bata taba yi ba wannan shi ne ganinta na farko na jini to kamar yadda muka ambata su al'ada yana kunshi da hukunce-hukunce masu tarin yawa a lokacin da ta ga al'ada kuma wannan shi ne ganinta na farko to daga cikin saƙonin da yake isarwa shine yanzu hakan nan ta balaga da ita da ya shekara ɗari duk hukunce-hukuncen su ɗaya a littafin ubangiji allah maɗaukakin sarki an sanya mata mala'iku da suke rubuta mata hukunci da allah ta'ala ke cewa wa ina alaikum alhafizin kiraman katibin tana da masu rubuta mata istighfari kamar take da masu rubuta mata ashariya da zage-zage da kai ina ba ta mun gano wannan idan ya zamana yau muna azumi uku ga wata ne sai al'adar ta zo mata ta zo mata da rana ka kaga babu azumin wannan wannan yini kenan to adadin kwanakin da ta yi ta sani za ta rama su bayan azumi ya wuce sabanin wa azumin bara misali azumin mukan da suka wuce watakila ta sha ba ta rama watakila ta sha ne saboda za su yi tafiya daga nan garin na za su je kaduna za su je gombe za su je maiduguri sai ta sha a bara a shekarun da suka wuce kaga ba za ta za ta rama ba ko ana biki a gidansu sai ta sha saboda akwai suna ko akwai ɗaurin aure ko akwai kaza akwai kaza sai ta sha kaga duk a shekarun baya ba za ta rama ba amma a yanzu tunda ta fara ganin wannan jinin to duk tafiyar da ta yi duk wani abin da ya sa a shari'ance ta ajiye azumi to ta sani bayan watan azumi sai ta rama sawa wannan abin al'ada ce ta sa ta ajiye azumin sawa wannan tafiya suka yi ya sa ta ajiye azumin kun ga ɗaya daga cikin saƙon da bayyana jinin al'ada yake isarwa kenan samalin ya ce wani sa'u mata mubtada'atu a kowace ta fara ma'ana wani shine ganin al'ada ta na farko kun fahimci wannan da ke ko shi kuma al'adar nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗora shi ne ga matan ƴaƴan annabi Adam alaihi wasalam kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fara lokacin da nana Aisha radiyallahu anha ta fita suna cikin mayafi sai ta sulale ta fita sai ga damuwarta sai ce me ya faru tun ina ne al'ada ne ya yanzu mata sai ce ta yi hakuri wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya rubuta shi akan ƴaƴan annabi Adam kun ga annabi Adam mata ashe kenan al'ada ba wai itaciyar da Hawwa'u ta ci bane aka ce shine sanadiyar al'adun mata har ga an ce a'a wai annabi adam alaihi salatu wasala wai ya dauki itaciyar ya ci sai mala'ika ya shake shi amma mata amma hawawa da ta ci shi yasa mata kuma suke al'ada wannan molanka ne kwata kwata babu shi a musulunci na farko dai annabi adam ya ci don Allah ta'ala cewa yi fa akala minha falamma zaqa ash-shajara ذاق سكأن النبي آدم أسورة الأعراف أسورة طه suka ci duka to tunda ci duka ga gaba magana cewa annabi adam bai ci ba hawa wace har ya zama sanadiyar al'adarta a'a wani abu ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya shi ga annabi adam mata yana dauke cikin yana mahaifa babu Don kada ya zama sanadiyar daukan dan wannan gida a kai wannan gida ɗaya daga cikin hanyoyi da musulunci ya bi don tabbatar da kariya ta annasar gida wani sa'u atu mata a kowace ta fara wannan shine ganin al'adarta na farko kuma mun ji hukunce-hukuncen da ke karkashin ta kawai kai tsaye yana nuna kenan ta balaga don ganin bayyana al'ada alama ɗaya ne daga cikin alamu ɗaya ne daga cikin alamun da suke nuna balaga ko kuma ke mafarki kamar da bayani ya gamta lokacin da muke magana a kan janaba wa mu'tadatun akwai matar da al'adarta ta riga ta saba mata akan yanayi guda kun kan yanayi guda na'am wannan al'adarta shine karo na biyar amma kowannansu in ya zo mata kwana shida yake yi wannan shine al-mu'tada wacce ta saba ya je ya dawo mata ya je ya dawo mata akan nau'i guda kenan yanzu idan ta yi al'ada farko ya zo mata kwana uku da wata ya sake zuwa wata na biyu kenan da ta yi sai zo mata kwana shida da ta sake yi sai ya zo mata kwana ɗaya wannan sunanta da ba ta mauta da ba dan ba ta da wani abu kwaya ɗaya da ta duna a kan shi balle ta koma zuwa gare shi saboda wannan ba ta zama mu'tada ba wacce take mu'tada ita ce wacce take da hitsayayyi ta san adadin kwanukan da yake zuwa mata ko kwana hudu kwana hudu ko kwana biyar kwana biyar ko kwana shida kwana shida wani ita ya kira mu'tada wa hamil akwai kuma mai juna biyu to waɗannan su ne karkasuwan mata da malam zai fayyace kenan yanzu matar da bata fara al'ada ba wata wata rana za su wuce al'ada matar da ta saba yin al'ada hukuncinta matar da take da juna biyu hukuncinta shi yasa malam ya kasanta mana su zuwa gida gida uku kun ga wannan kuma ya sha bamban da wanda muke magana ɗazu zuwa gida biyar ahwal nasu ko lura da ke ko ahwal nasu ahwal na waɗancan daban ahwal na waɗannan daban kaga waɗancan muka ce jini daga wata eh, shekara shida tara abin da ya ƙasa ba a sunan jinin al'ada to kenan matar da aka sake ta shekarun da ba su huce biyar ba an daura mata aure shekarun da biyar shekarun da shida shekarun da bakwai shekarun da takwas da daura mata aure abin da nake da daura mata aure shine shekarun da takwas a duniya aka daura mata aure shekarun da bakwai a duniya aka daura mata aure shekarun da biyar a duniya aka daura mata aure kaga yanzu idan aka sake ta za ta idda ne da ni da watanni uku kamar da Allah ta'ala ya faɗa yace wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in yatimtum bi'iddatuhum salatu ashhur wallahi lam yashhur na waɗanda ba su fara yi yasa ga malamai sun kasafta don waɗanda suka fara al'ada za su idda ne da lissafin jini waɗanda ba su fara yin al'ada ba za su idda ne da kwanaki da kuma waɗanda yake sun ɗaya ba tsammanin yin al'ada sai mana yace wa aksarul haidi mafi yawan jinin al'ada lil ake ga wacce ta fara wannan shine karanta na farko na ganin jinin al'ada to mafi yawa a ta ashara yawman shine tsawon kwana kuma sha biyar za ta tsaya ta dinga sauraren yankewar wannan jinin da izo mata har zuwa kwana goma sha biyar wannan shine mafi yawa to mafi karanci ba mafi karanci Shi ne walau qatra ko da dugo guda ya ɗigo mata ko da minti uku yayi ya ɗauke kun fahimci wannan da kyau ko ko da guda ya ɗigo mata sunan wannan al'ada sai ya ɗigo ya dauke shikenan ba ta da azumin wannan rana in yau in an ramadan ya wuce za ta rama azumin wannan ranar ne kawai wannan da aka ce kwana goma sha biyar ne aksar kun ga yanzu muna da akal na damar hayo shine ne dugo guda ko da dugo guda muna da aksar shine kwana goma sha sai mana ya ce walil mu'tarati bangare na nauke nan na biyu don bangare na farko ita ce almubta da wacce ta fara wacce ba ta fara ganin jinin al'ada ba sai yanzu kawai ya zo mata ta kwantar da hankalinta amma ta sani daga lokacin da ta cika shekara tara wannan wajibi ne a sanar da wannan malamai da suke karantarwa islamiyya iyaye mata duk su karanta da irin waɗannan ga yaransu kada yarinya ta zo ganda memiya ba abin da ta sani daga talla sai ko kuma eh, ta je makaranta ta da ba ta yi wannan makarantar wata makarantar da ta da wani ta wuce lesin babu karatun addini a tare da ita kwata-kwata ko kuma ina take talla ina zuwa talla kun gane wannan da ke ko to dole sai a fahimci waɗannan al'amuran da suke na aiki. ta cika wata shekara tara daga lokacin da ta cika shekara tara zuwa gaba a koda shi jinin al'ada zai iya zuwa mata so ka don ya zo mata kada ta farko da kuka kada ta yi kaza ta yi kaza sai ta san da ba da mutum kuma za ta ci gaba da sauraron wannan har zuwa kwana goma sha biyar a lokacin da ya huce kwana goma sha biyar to yanzu kuma ya wuce jinin al'ada ba zama shi ba ya zama da malaki ya zama jinin ciwo kuma a wannan lokaci ya halatta ta azumi ya halatta ta sallah ya halatta mai gidan ta iman daga lokacin da ya wuce sha amma da ce wacce ta saba zuwan farko ya zo mata kwana shida na biyu kwana shida na uku kwana shida haka yanzu al'ada ta shi kwana nawa kwana shida to wannan al'ada ta adatu ha gwargwadon yadda jinin ya saba zuwa mata ya saba zuwa mata kwana kenan shida shida sai ka da lokacin da jini ya zo mata za ta jira kwana nawa shida in sa jini sake zuwa mata za ta jira kwana shida amma idan yau ya fara zuwa mata kaga ba ta da wani lissafi kwata-kwata da yake a kanta za ta jira kwana goma sha biyar ne in a kwana uku ya dauke shikenan in a kwana hudu ya dauke shikenan in kwana biyar ne ya dauke shikenan sai ta sake jiran wani wata in wani wata ya zo mata kamar watan fari wata na uku ya zo mata kamar watan fari shi ke nan yanzu al'ada ta su ne adadin waɗannan kwanaki da suka zama a cikin waɗannan watanni ta samu al'ada ta kenan kenan tabbatar tabbatuwa da al'ada ta baya tabbatuwa da wata ɗaya dan bai ba wasu malamin suka ce haka ma wata sai an samu wata uku idan ta cika wata uku yana zuwa mata a yanayi guda ne a yanayi guda a kwanaki kaza kwanaki shida kowane wata kwanaki shida kwanaki shida kwanaki shida to wannan al'ada sun zama kwanaki shida waɗannan lissafi yana da muhimmanci a rike su musamman mata yana da kyau a rike su saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce in ta samu in ta samu balle waje a yaushe ne za ta iya gane wannan jinin na al'ada ne wannan jinin kuma na ciwo ne kaga wannan zai kasance da farko dai a duk wata tana yin kwana shida kun gane ko ɗaya kenan sannan a duk wata yana zuwa mata ne a farkon wata kwana shida a farkon wata ko kwana shida a tsakiyar wata ko kwana shida a ƙarshen wata to ga kenan ko da lissafi ya rikice mata jini ya balle mata ɗaya ne daga cikin hanyoyi ta yi wata uku tana ganin jini ba za ta fayyace wannan jini na al'ada ne wannan jini kuma na ciwo ne to ga ta san wata uku abin da ta san kwana shida take a kowane wata kuma yana zuwa mata ne a farkon wata sannan a lokacin da ya zo mata a farkon wata duk lokacin da aka shiga sabon wata sai ta jira tsawon kwana nawa shida sai ta yanke sallah ta yanke azumi da sun yanke sai ta cigaba da sallah ta cigaba da azumi madiwa da bayanai suka gabata malamai suka zuwa. mara yake cewa ka da ma da bi haddamu idan jinin ya wuce da ita adadin kwanakin da ta saba gani ta saba gani yanzu mana magana za a kama mace ta biyu ta saba gani ta saba ganin al'adar ta watan kwana shida shida a kowane wata a wannan watan sai ya wuce kwana shida shi ne ya ce fa'inta ma daɗi haddamu in jinin ya wuce da ita kwanakin da ta sani zarar salasa ta ayyami sai ta ƙara kwanaki uku malam tujawiz khamsa ta ashara yawon muddin ba ta wuce kwana goma sha biyar ba kun ga idan ta saba yi a kwana shida shida sai ya dawo hudu wannan ba matsala tana yi kwana shida shida wannan watan sai zo mata wata uku kwana uku wannan ba ya ragu ne akan akan nada amma yanzu muna magana ne akan ta saba yin wata abin nan kwana shida shida a kowanne wata a wannan watan da kwana shida suke sai bai tsaya ba sai ya wuce lura sai malamai suka ce to tunda ya wuce za ta ci gaba da saurara na ɗaukewa shi sai ta ƙara kwana uku akan nawa akan shida sun zama nau kenan tara sai malam ya ce malam tujawiz khamsata ashara mutum ba ta wuce kwana goma sha biyar ba yanzu kenan idan muka ƙara uku ya zama tara in ya ɗauke shi kenan al'adar ta kuma ya fara komawa tara kenan da aka ƙara tara sai bai ɗauke ba sai ta ƙara nawa uku ya zama nawa sha biyu da ya zama sha biyu sai bai ɗauke ba sai ta ƙara uku ya zama nawa sha biyar to shi kenan urgus urgusa kwana goma sha biyar ala in bai dauke ba za ka sake kara kwana goma sha biyar ba ba za ka sake kara kwana uku ba sai kawai ka lissafa waɗannan kwanakin na al'ada ne sai ka ci gaba da azumi da sallah idan al'adarta kwana bakwai ne fa sai ta kara kwana nawa uku sun zama dauke nan goma idan ta kwana goma bai dauke ba sai ta kara kwana nawa uku sun zama nawa sha uku idan sha uku bai dauke ba sai ta kara nawa kwana biyu sun zama sha biyar ke to dai idan al'adar ta kwana goma sha hudu ne ba sai ta kara kwana nawa kenan kwana daya mutum bai wuce sha biyar ba idan ta kara kwana uku da sai kwana bakwai bakwai yake zuwa mata sai ta kara kwana uku ba su saurara amma da sauri kwanan ɗayan farko yana ƙara a sai jini ya ɗauki ba zai yanzu al'ada ta koma kwana takwas kenan ba wanda aka ce ta ƙara kwana uku za ta ta zama ne ko da ya ɗauki a ta ta jira su uku da ta ƙara sun cika ba ta ta ƙara kwana uku a uku kawai ɗayan farko sai ya ɗauke shi kenan al'ada ta sun koma ya zama takwas kenan wannan magana kenan akan wata ta da gani al'ada sai wannan watan ya mata matsala kamar da kuke sai wannan watan ya mata matsala sai ya ƙara ta kwantar da hankalinta yana ƙarawa wasu ta ƙara kwana uku tukunna a kan yadda ta saba in kwana tara tara take tana ƙara kwana uku ya zama sha biyu kenan shi kenan hankalinta ba zai tashi ba sai in ya huce sha biyar to sai ta yi cewa yanzu wannan ya zama jini shi kenan Allah ta alaihi walil hamili mace mai juna biyu al'asulu dai baka juna biyu ba ta al'ada san da wannan to amma idan tana da juna biyu kuma sai al'ada ya zo mata fa mana yace walil hamili ba'da thalathati ashhurin 15 yawman mace mai juna biyu bayan ta cika wata uku da juna biyunta kawai sai ta jini ta kwantar da hankalinta za ta yi saurari yankewar wannan jinin zai cewa yana mai juna biyu mata da jini hankalin ta ya kwanta a ga sai a hankali na al'adance ba a ganin jini shi ya sa ma da yawa kamar imam ahmad bin hanbal yake ganin mace mai juna biyu ba ta al'ada saboda rashin ganin al'ada alama ce ta ta juna biyu yasa kake ganin da kun ji asibiti yake tambayar da suke mata yaushe ne ganin al'adar ta na ƙarshe ta gani a wannan wata Baba ka san usuli kenan jima wasu yace ko turai a tambayoyin da yake maka a tambayoyin ne zai gane cewa gashi akwai juna biyu ko ba walil hamili mace mai juna biyu ba da salasati ashirin bayan ta cika wata uku khamsata ashara yawman za ta jira ganin al'ada na tsawon wata abin nan kwana goma sha biyar ko da al'ada ya zo mata duk da cewar ba kasafai yake zuwa ba amma ko da ya zo za ta jira kwana goma sha biyar wa nahawuha da makamancin sha biyar ɗin me na nahawuha sai malamai suka ce shine ƙara kwana biyar ya zama nawa ashirin kamar da Muhammadu al-Amin ash-Shaykhuti ya kawo a cikin abubuwan bayan fi zahir Qur'an bil Qur'an a fadan Allah ta'ala da yake cewa Allah ya alam ma ta'lamu kullu unsa wa ma tadullu al-arham wa ma tazdad wa kullu inda indahu bi miqdar wannan ayar mutum ya duba abubuwan bayan ya samu bayani sosai da sosai na saboda so ku sa al'ada malam ya fayyace bayani billa billa Allah ta'ala ya shi to haka sai aka fassara wannan hawu hadin kwatankwacin kwana goma sha biyar shi ne kwana nawa biyar mun ƙara sun zama nawa ashirin kenan mace mai juna biyu juna biyun da yake wata uku ta sha bambam da sauran ce akwai wata saurari ganin al'ada har zuwa kwana ashirin to idan bai kai wata uku ba wata ɗaya da rabi ne ko wata biyu ko wata biyu da rabi sai malamai suka ce a shi ma zai amsa sunan abin da ke kusa da abu wannan hukunci na wata uku wannan shine abin da mai muktasar khalil ya ambata wa ba'da sittati ashhurin 20 wa nahwa bayan wata shida mace mai juna biyu ta ga al'ada bayan cikinta ya kai juna biyunta ya kai wata shida malam ya ce za ta iya ganin al'ada na tsawon kwana ashirin mana ko al'ada ta a wannan lokaci tsawon kwana ashirin ne amma duk waɗannan abubuwa yana da kyau a tuntuɓe shi da sosai don mace tana da juna biyu kuma ga al'ada ya zo mata a ga dole sai an tantance a ji lafiya a lauti kunna. idan lafiya lau ne babu wani abu kaga zama jinin al'ada ke in wani abu ne kuma cuta ne to yana da kyau dai a ya zama na a tuntuɓe shi da sosai da sosai wa ba da sittati ashirin ishiruna wa hawa bayan eh, ciki ya ke wata ashirin wata shida za su iya zama al'ada na tsawon kwana ashirin wa nahawa makamacin kwana ashirin sai suka fasara shi ne ta kara kwana biyar ya zama ashirin da biyar kenan fayan taqatta addamu fayan taqatta addamu idan jini ya dinga yanyanke mata ya zo ya dauke ya zo ya dauke to a wannan lokaci lafafat ayyamin sai ta lullunsa ta kwanakin lafafat ta lissa da kwanakin ta wani lokaci ta lissa ta ta cire kwanakin al'adar su ta cire wani al'adar yanzu ba hatta su kan al'adar ta haje ta cika al'adar da take yi al'adar da take yi tana da kwana bakwai ne amma yau da ya zo da in kwana ɗaya sai ya ɗauke kun lura da ya ɗauke sai ta yi wanka sai tsarki ta ci gaba da sallah ji sai ya zo mata yana mata wasa ke nan ta yi kwana biyu da ta kwana biyu sai ya ɗauke da ya ɗauke bayan ta yi tsarki da kwana ɗaya sai ya dawo ta ga sai ta cire wannan kwana ɗayan da ta yi tsarki a cikin ta sai da haɗa wancan kwana ɗaya da biyun da ta yi tsirar kwana na uku kenan ina fata muku wani da kyau idan al'adar ta kwana bakwai ne sai ce kwana uku da ke kwana uku sai jini ya dauke da jini ya dauke bai sake dawo mata da sai bayan kwana uku kuna ji ma ba bayan kwana uku ya sake dawo mata to za ta ɗora lissafi ne a kan wanda sai ta cire kwanaki uku a cikin kwanaki bakwai yanzu da ya sake duk wannan abin duk wannan jini da ai ta tsince tsincen nan jini guda ne fa jini ne guda fi babul iddati wal istibara a babin da kike yin idda da kuma kubuta mahaifa hatta ya kuna bainahuma samaniyata aw asharata ayyam har ya zama da sai an samu tazarar kwana takwas ko kwana goma tsakanin ɗaukewar wannan da wannan to a nan ne sai da sa'a mu fahimci wannan ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa wal mutallaqatu wa tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za ta zama za ta zaman sarkin zaman ganin sarki na su uku za ta ga sarki gani uku da ke al'ada yanzu kwana biyu ya zo mata sai jinin ya dauke da jin kamar da muka fara da jini ya dauke ba ta sake gani ba sai bayan kwana uku kun lura da kyau ko to yanzu da ya zo mata bayan kwana uku shin wani tsarki ne wata al'ada ce ta daban ko ko a'a na farko ne a ganin take mai mutunta rundu ta ce a yanzu ta ga tsarki biyu ba masu ke da yi mata saura a ga za ta maza ta kammala idda ta kenan sai ma ya ce a babin istibara da babin idda wannan fadin tsarki guda ne sai idan an samu tsakanin daukewar wannan jinin da wannan an samu kwanaki takwas ko an samu kwanaki goma yanzu da tana ganin al'adar ta kwana bakwai bakwai a wannan watan sai ta gan shi kwana uku ma'ana da ya mata kwana uku sai ya da ya dauke bai sake dawowa ba sai bayan kwana goma kun lura to da ya zo bayan kwana goma shin wannan da ya zo sabuwar al'ada ce ko kuma wancan na farko ne wani wanda ke ko mai samar da ya ce wannan kwana sabo ne duk da cewar abin da ya shahara shine sai an samu tazarar kwana goma sha biyar wanda ke shine aƙalla tuhur a samu tazarar kwana goma sha biyar ya ce amma a babul idda idan aka samu wannan aka samu kwana takwas ko kwana goma to yanzu wanda ya sake zuwa mata jini ne na biyu to kenan idan jini ne na biyu bayan ya zo mukaddara da wannan jinin ya zo mata yanzu ya mata kwana uku da ya dauke aka samu kwana goma sai wani ya zo kaga ta samu sarki ba da wani ya zo sai mata kwana uku sai aka samu wata kwana goma kaga yanzu a ƙasa da kwanaki arba'in sai ta kammala inda ta fi kenan. kaga wannan yana da kyau dole a fahimci waɗannan hisa kuka ya a tashin farko aka ce yana da alaka da al'ibara da al'amalar sai mana yake cewa rahimahullah azza wajal wala yahillu lil hayd salatun wala sawmun wala tawafun wala masu mushafin wala dukhulu masjid to anan sai malam ya lissafa mana abubuwan da suke al'ada take hanawa abubuwan da al'ada take hanawa sai mana wa ya yahillu lil hayd bai halatta ga mace mai al'ada ba salatu bai halatta ta sallah ba in ta yi sallar ta yi laifi mu'aza ta zo tana tambayar sai da aisha radiyallahu anha ta ce me yasa idan muna al'ada ake umartar mu mu sake sallah amma ba umartar mu mu sake ake umartar mu sake azumi ba umartar mu mu sake sallah sai aisha ta ce a haruriyatun anti ke mutuniyar garin herawa a ce wanda yake wuce kilomita bakwai da zuwa takwas daga garin kufa nan ne daddazan hawari suka yi saboda tsabagen ibada da Allah ta'ala ya hana alhulu tsabagen ibada kuma su tara al'ada su fi sallah lura da ke ko ai ta ce a'a ni dai tambaya nake sai ta ce mun kasance idan muna al'ada ana umartar mu ba a umartar mu mu sake sallah mun kammala al'ada ana umartar mu ne mu sake azumi ma'ana bai halatta ban mai al'ada ta yi sallah ɗaya kenan sannan kuma wajibcin sallah yana saukuwa a kanta bai halatta ta yi azumi ba wajibcin azumi yana sauka in azumi ya wuce sai ta rama malamai suka ce hikima ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sallar ta fi azumi amma dan ka sani ibada yadda ake so ka yi haka za ka yi ba yadda kai kake so ka yi ba kun lura da ke ko sallah ita ce imaduddin mara kama fakara kama din wa man taraka fakara taraka din amma waɗannan kwanaki da take yi aka ce ta basu kuma ba za ta rama su ba amma kuma za ta rama azumi amma kar manta azumi wata ɗaya ne a wata goma sha biyu wata goma sha ɗaya za a ci a sha wata ɗaya ne ake wala tawafun hakan nan bai halatta ba ga mai al'ada ta yi dawafi kenan ko da ta je aiki haji ko aikin umara bai halatta ta yi dawafi in kuma tana al'ada sai ta sanar da jami'an alhazai kenan dole a cire fasfo ɗinta daga jirgi na farko ta koma jirgi na na biyu ko a cire daga jirgi na biyu ta koma jirgi na uku don ta samu tazara da yadda za a ke ibadata don ba ibadata ce ba kun shiru ko za ta dawo ne ba ce dawa ba a yi ba aiki hajji ke ko za ta je ta yi dawa ne ba sarki tun da ina akwai hanyar da za a bi ɗaya daga cikin hanyoyi ne jirage ne suke kai su ba jirgi inda jirgi ne ɗaya tallin tal shi ke in ya tashi kuma to sai a ce ya za a yi kamun jirage ne ba wai a najeriya ba a jiha ɗaya kawai ana samun jirage goma jirage tara da suke kai mahajjata suke kai maniyyata kun gano wannan da kyau to duk ana samun jirage da yawa kaga mas'uli na hukuma ai kaga bata tafi ita kadai ba ta je ne ta hannun hukuma to ko tunda ta hannun hukuma ne a kai sassaucin da za a yi ta da inda ita kadai ta gaban kadar bata samu wannan sassaucin ba sai a cire fasfo ɗinta daga jirgi na farko ta koma jirgi har ta samu ta tsarkin ta ta yi ibada ta baki daya wala masu mushafin haka nan bai halatta ga mai al'ada ba ta ɗauki alƙur'ani mai girma wala hulu masjidin haka nan bai halatta ga mai al'ada ba ta shiga masallaci abubuwa ne kenan sala sau tawaf uku kenan masu mushafin hudu kenan da hulu masjidin biyar kenan duk waɗannan ba su halatta ga mai al'ada ta yi su ba wannan ta ɓangaren ta kenan ita karanta da take al'ada hakan nan mai gidanta bai halatta sa da ita ba nau kenan shida hakan nan bai halatta ya sake ta ba nau kenan bakwai duk wannan al'ada tana hana tana hana saki in haka sakin kuma sakin ya tabbata amma kuma dole mutum ya mayar da matar sannan tana hana saduwa in aka sadu an aikata laifi sai malam ya ce wa haka ba u abin da ke kanta shine za ta raba azumi duna sala banda sallah wa qira'atuha ja'izatun ya halatta ta karatu alqur'ani da ka dan ka bambanta tsakanin masu mushafi taba kofa alqur'ani mai girma da kuma karanta shi da ka zai ce wa qira'atuha ja'izatun karatun ta na alqur'ani ya halatta ta yi da ka wala yahillu li zawjiha farjuha bai halatta ga mai gidanta ba ya sadu da ita wala ma baina surratiha hakan nan bai halatta ga mijinta ba daga abin da ke cibiyarta wa rukubata ya zuwa ga gwiwarta hatta ta tasila har sai ta wanka kenan ko da jinin al'adar ya ɗauke duk da ɗaukewar jinin al'ada ɗin bai halatta mata saduwa ba kullura amma ya halatta mata azumi ya halatta saki amma bai halatta saduwa ba Allah ta'ala cewa wala ta taqrabuhunna hatta yatahurna wala ta taqrabuhunna kar ku sadu da su hatta yatahurna har sai sun yi tsarki wani tsarki ana kiran daukewar al'ada tsarki ana kiran wanka tsarki wani tsarki ake nufi ana a'a daukewar jinin al'ada hatta yatahurna har sai sun jinin al'ada ya dauke fa'iza ta ƙaharna. kun lura da ko fa idan suka yi wanka ko a to wannan mun haifa amara kuma Allah kaga fi'ilin shi kana kan shi ya sha bamban wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna idan suka yi samu tsarki fa a to wannan mun haifa amara kuma Allah fa ada tahurna sai jini ya dauki fa idan idza tatahharna suka yi wanka kun gane ko idan suka yi wanka fa a to wannan mun haifa amara kuma Allah abin da ya muka ce yana halatta azumi idan jinin al'ada ya ɗauke sai ya zamana gashi kuma ana dab da fara sahur don gane wannan da ke ko ana dab da fara sahur shi kenan sai ta jinkirtar da wanka sai ta yi suhur don ta tashi da azumi da kenan ko fahimci wannan da ke ko na a daidai nan yana da kyau mu yi tambiyi haka kamar abubuwa kamar haka na farko dai mace mai al'ada ba mun faɗi kwanaki da aka ambata ba ta saba a duk wata tana yi so bakwai ko bakwai ga wata yake zuwa mata ko takwas ga wata yake zuwa mata ko kaza to ba a barin azumi dan zaton gobe al'ada za ta zo yana da kyau a fahimci wannan ita ta ɗauka a duk wata yana zuwa mata biyar ga wata ne sai zamana yau mun kai azumi hudu ga wata kaga gobe biyar ga wata kenan saboda haka ba za ta ki daukan azumi gobe ba wai dan ai kawai gobe take sare da jinin al'ada kuma al'ada tana hana azumi bi halatta ba za ta tashi da azumi yadda kowa yake tashi da azumi ne in ta kuskura ba ta tashi da azumi ba to ta san tana cikin wadanda ba su azumi ba yaushe al'ada take hanawa shine idan al'ada ta zo mata ana tsakiyar azumi shikenan al'ada tana zuwa karfe bakwai na safe za al'ada ta zo mata shi ke na azumin ranar mu sai ka ci gaba da ci abinci saura minci biyar rana ta faɗi sai al'ada ta zo maka shi ke na azumin ranar ya tashi a da aka ɗazu da aka ce karfe bakwai na safe sai muku ce sai muku magana ba dan ga ganan ba ba da ɗiban yiwuwa ba amma yanzu da aka ce saura minci biyar sai kuka abin nan kuka yi murmushi to yana da kyau mu fahimci wannan mace mai al'ada ba za ta ko da tana jin tafiyar jinin al'ada a jikinta duk bai halatta mata ta ajiye azumi ba za ta ajiye azumi ne idan al'ada ta zo tana zuwa sai ta ajiye azumi nan za ta ci gaba da azumi kamar yadda muka ambata bayan ɗaukewar jinin al'ada za ta tashi da niyyar azumi bayan ɗaukewar jinin al'ada ko da ba wanka ba kun gane ko wanka yana ɗamfare ne da sallah bai ɗamfare da azumi wanka yana ɗamfare ne da saduwa bai ɗamfare da azumi mutunta bai sani da ita ba sai ke wanka ba za ta yi sallah ba sai ta wanka amma kuma azumi za ta yi da azumi ko ba ta wanka ba kun gane wannan da kyau ko nan abu na uku da ya kamata a lura da shi shine batun lokacin ɗaukewa shi kada mu manta muna da lokutan sallah guda biyar ko in ce muna da salloli guda biyar a zahar da la'asar lokacin su tare yake da juna magariba da nisha lokacin su tare yake da juna idan jinin al'ada ya ɗauke mata karfe biyar da rabi na yamma kun lura da kyau karfe biyar da rabi na yamma jini ya ɗauke babu al'ada kwata-kwata duk wani abin da ke amsa jinin al'ada babu shi ta samu tsarki yanzu sai ta bi sai ta wanka idan ta wanka salloli nawa ne suke kanta biyu tana da azahar za ta kawo azahar raka'a biyu a a hudu sannan ta kawo la'asar raka'a hudu kullum da ke ko muddin bayan ta yi wanka za a samu ranar raka'o'i guda biyar to za ta yi azahar raka'a hudu sai kaga sai ta samu la'asar raka'a ɗaya kenan kuma kaga man adraka raka'atu min as-salah fa qad adraka as-salah dole mata su mai da hankali akan wannan wannan in tana zaman gida kenan amma idan tana tafiya ne ba mutum za a samu raka'a uku a zahar da la'asar sun hau kanta domin a zahar raka'a biyu ne la'asar abin da ke magariba da lisha lokacin su guda ne ma'ana sun tare suke da juna kawai ta je wani abu ya abin nan ta dai kawai eh, ta je ta duba kawai shi kaga ta samu tsarki karfe ukun dare ko karfe uku da rabi na dare ko karfe hudu na dare duk ta samu tsarki kada mu sha'afa ba a ɗora mata cewar ba wai ta je ta dinga duba ta samu tsarki ko ba ta samu tsarki ba a'a larurar ta ce kawai ta sa ta san dai ta samu tsarki yanzu karfe hudu na asuba karfe hudu da rabi na asuba wanda yanzu magariba tana ta raka nawa uku sannan lisha tana ta raka nawa wato kada tunaninta ya kai cewar wai asuba ce kawai take kanta a'a waɗannan sallolin da ta samu tsarki a cikinsu sun hau kanta dole mata su fahimci wannan dole mazaje kuma su karanta da matansu abu na gaba da ya kamata mu da la'akari da shi shine kada a yi gaggawa wurin ɗaukewa jini jinin da bai ɗauke ba ta yi gaggawa kawai ciwar ya ɗauke dole ne a kiyaye waɗannan al'amura don min don kada ya afka maliki saboda ta haƙurara in ya ɗauke ya ɗauke in bai ɗauke ba kuma bai ɗauke ba alamomin da suke nuna ɗaukewa alamomi ne guda biyu ma'ana ba wai sai biyu sun haɗu duka ba ɗaya alama ce ba sai an jira ɗaya ba alama ta farko alƙasatul bai shine ta ga farar kumfa maimakon jinin yana zuwa jajajen ko baki-baki sai kawai ta ga abin nan wani abu da yake fari ne da zo mata amma a ƙarshen jini ba a farkon jini ba kuma a tsakiya shi ba ba a tsakiya ba ba a farko ba a ƙarshe lokacin da ta fara ganin kawai babu babu jini kenan kwata-kwata sai wannan farar kumfar shi kenan wannan alama ce ta ta samu tsaki in ba ta ga wannan ba sai ta gaggabanta ya bushe kwata-kwata a lokacin da ta gaggabanta ya bushe kwata-kwata ta yadda har ta sa auduga ba ta ga alamar jini ya fito ba ko wani abu da zai bada kamar farin kyalle haka don ba za a sa bakin kyalle ba ba za a sa cikin kyalle ba don sai ga ya haɗe da jinin sai a sa farin kyalle ko baran auduga a fito da ita kandas babu wani jini ya nuna kenan ta samu sarki kowane ɗaya daga cikinsu yana nuna ta samu sarki mata sun kasance suna yin wannan ne in suka yi wannan sai su ninke su za a cikin wani kwano ko a wani abu su kai mana na aisha su aika yaro ya kai mana na aisha ta gani sun samu tsarki ko ba samu tsarki ba kun da kyau wannan shi ne abin da jinin al'ada yake magana a kan shi ibn qudama a cikin littafinsa al-mughni ya lissafo abubuwa kamar haka yake cewa hakika shari'a ta sanya hukunce-hukunce kan jinin al'ada kamar haka abu na farko jinin al'ada yana haramta saduwa mun wannan kenan ko Allah ta'ala yana cewa wala yas'alunaka al mahidi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna ba'tuhunna min haythu amarakum Allah hatta yatahurna har sai jinin ya dauke fa idza tatahharna an suka yi wanka fa tuhuna min haythu amarakum Allah abu na biyu yana hana sallah abu na uku yana hana azumi maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa a alaysat idan idza na la tasum wa la salli ashe ɗayan ku idan al'ada ta zo mata ba ta azumi ba ta sallah a haka kuke wannan hadisi kuma Abu Dawud da Imam Ahmad da sun rawaito shi abu na nawa kenan muka ambata uku mawambaci yana haramta saduwa yana hana sallah yana hana azumi abu na hudu yusqitu wujuba salati duna siya yana cire wajibcin sallah cewar ba wajibi ba ce amma ba a cire wajibcin azumi don azumi ana rama sallah ba a rama ta hakan nan abu na za mu yanzu na biyar yamnau qira'atul qur'an yana hana karatu alqur'ani mai girma ma ji Allah tsira da amintu Allah tabbata gare yana cewa la taqra wal haid wal junub shay'an min alqur'an ne al'ada da mai janaba ba zai karanta wani abu na alqur'ani ba kun ga wannan ai akan wannan mun karanta magana Abdullahi bin Rawaha da wani abu ya gifta tsakanin shi da baiwarsa kun lura ya tara da baiwarsa da ya tara da baiwarsa sai matar shi ta ankara amma ba ka da tabbas tabbas ne ya tara da ita ko bai tara da ita ba sai ta ce karanta qur'ani kaga in ya tara da ita to yana da jaraba ba zai karanta qur'ani ba in bai tara da ita ba kai sai zai isti'aza ya karanta qur'ani da ita sai ya ce shahidu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara masawul kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafi wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu malaikatu shidadu mala'ikatu ilahi musawwimi aga na na na na sai ta dauka qur'ani aga dole da dabar mutum yana da dabara kenan yace to da ya faranta wani kaga wani ya nuna mana shi karanta shi ya san mai jalaba bai faranta qur'ani shi yasa bai faranta qur'ani ba sai ya kauce duk da wasu anan daidai sukan ce ya halatta mai karanta qur'ani mai al'ada ta karanta qur'ani a baki ba ta dauka ba sabanin mai janaba dan mai janaba zai iya kusa da ita yanzu yanzu amma kwana goma sha biyar ba karanta qur'ani kwana goma ba karanta qur'ani wannan da ka nan ba magana dauka da mun da wannan ana magana ne kan karantawa ba ma ana magana ne kan dauka ba malamai bakin su kusan ittifaki ne ittifaki ne kusan ijma'i kenan ittifaki ne cewar al'ada ba ta dauka alqur'ani ne za ta karanta ko ba za ta karanta ba nan ne malamai sai kara mutuna sai wasu suka ce ba za ta karanta ba domin tana da hadisi kamar yadda mai janaba bai karanta ba ce ne ɗaliba ce da ma ɗaliba ba ɗaliba ake cewa za ta karanta ƙur'ani ba wanda ba ɗaliba ka yi idan idan ta yi ƙur'ani ba tana tana kallon fura ba wannan kenan abu na shida yamna ulubusa fil masjid yana hana a zauna a cikin masallaci me jinin al'ada saboda ne saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce masai da Aisha siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha ya ce da ita wili ne khumrata min al-masjid miƙo komin eh, abin nan sallayan nan miƙo min darduman nan mi komin abin nan da nake zama in yi sallah in yi sujjara akan shi miƙo komin shi yana cikin masallaci kullura sai ta ce inni haɗu ni ina al'ada kenan ta ita na Aisha radiyallahu anha ta san me al'ada bai shiga masallaci ta san da wannan shi yasa ta ce ni ina al'ada in ba ta haka ba da kai za ta dauko ta ta shiga da kai amma da ta san me al'ada bai shiga masallaci sai ta bada uzurin tana al'ada sai ya ce inna haidataki laysat fi yadik ai al'ada ki ba a tafin hannunki take ba ko a tafin hannunki take ba tafin hannunki take ba a gaban da take saboda haka sai ya ba ta damar ta miko wani bangare na jikinta ya shiga masallaci ba wai duka ya shiga masallaci don miko min ne kaga yana cikin masallaci tana wajen masallaci ta ba da uzuri ne na ba za ta shiga masallaci ba tana al'ada hannun kuma da zai miko ba shi ke al'ada a daidai nan shine al-mubaraka furi ba zai mai suna a cikin littafinsa tuhfatul ahwafi sharhi na sunan turmuzi yake cewa wannan ya nuna kenan in mutum ya rantse ba zai shiga gida ba sai wani bangare na shi ya shiga gida ba zai warware rantsuwar shi ba ku gane wannan da ke ko yau to kenan wannan ya nuna mace mai al'ada ba ta shiga masallaci wannan shi ne mace mai al'ada ba ta shiga masallaci don al'ada tana hana shiga masallaci kuma ka sai annabi sallam bai ba ta amsa irin yadda ya bai ma abu huraira ba dan da ya sa da annabi sallam ya bai ma abu huraira da suka hadu a hanya sai abu huraira ya dauki wata hanya sai ce ya ba zana hange ka a hanya sai na ka dauki wata hanyar sai ya ce ai na kasance da jaraba sai ce innal mu'mina la yajis sai bai ba ta irin bai ba ta amsa da ya ba abu huraira ba don ita tana dauke da hadasi don jinin al'ada shi karan kan shi da ya fita najasa ne alhalin mani ya fita ga mai jaraba ba najasa ne an samu mace ko ba samu ba an samu abu isa a turmuzi kenan bayan da ya kawo wannan hadisi din sai ce hadisu a isa ta hadithun hasanun sahih hadisu na aisha radiyallahu ana hadisi ne ingantacce wa huwa qawlu ammati ahli ilmi shine kuma maganan malamai kaf shine maganin malamai dan amma shi ya ce daga cikin shekul umum ko da kullu da akda da amma da kafa da yana cikin siga na ta'kid la na'lamu bainahum ikhtilafan fi dhalik ce ba musamman malamai sun kara mu juna sani akan haka ba bi Allah ba'asa an tatanawala al-ha'idu shay'an min al cewar mace mai al'ada ya halatta wani bangare na jikinta ya shiga masallaci kullura wani bangare na jikinta ya shiga masallaci kenan idan ana karantarwa a masallaci mata suna zuwa sai a sanya ma a waje masu al'ada sai su zauna a ciki kun shi a waje masu al'ada su zauna a waje marasa al'ada kuma su shiga ciki wannan shi abu na bakwai yana hana dawafi abu na takwas yana haramta saki abu na tara yana nuna cewar ita kanta ba ta da tsarki ita karan kanta ba ta da tsarki tunda ko ba ta da tsarki kaga ba maganar shiga masallaci kenan kamar yadda ba za ta yi dawafi ba a sallam da na aisha ta yi al'ada ta zo mata sai ya ce da ita na in kulle shan illa tawaf ki yi komai in banda dawafi dan za ta shiga cikin masallaci ai ga arafat za ta je arafat za ta je muzdalifa za ta je mina za ta yi jiba na jamara jamaratul aqaba da duk jamara da za ta yi su amma ba abin da za ta sai ne za ta yi komai da kuma in ban da dawaki kenan ba duk dawa ba a cikin masallaci yake ba shi ma Allah da ta yi shi sannan kuma yana na goma yana wajibtar da jana wanka ga a lokacin da yanke kada mu shafa idan ga wacce ya fara zuwa mata ne yana kuma nuna cewa ta mana kun lura da ke ko wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi jinin al'ada za mu biya da ragowar babin da ya zo kansa na abin da ya shafi jinin biki sai malam yake cewa faslun fin nifas wan nifasu kan haidi fi man'i wa aktsaruhu 60 yawma فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة yawman fa فأكثر كان الثاني حيضا وإلا ضم إلى الأول وكان من من تمام النفاس abin da za mu karanta saboda kusan ciko ne na wancan idan aka ce fasulun fil nifas idan aka ce annifas a shine haihuwa amma ana magana ne kan jinin haihuwa jinin biki kenan da hausa shi yana isa da sako kada mu shafa waɗannan al'amura ba zama haka kawai sadaka addini ba haihuwa tana nuna wacce ta haihu ta kammala idda in mijinta ya sake ta jiya juma'a yau asabar sai ta haihu shi kenan ta gammala idda in ya sake ta da safe sai ta haihu da hantsi shi kenan ta kammala idda ya tafi gida kenan ya ji cewa ta iso lafiya aka ce ai ta haihu shi kenan ta kammala ta kammala idda hakan nan mai gidanta ne ya rasu ya rasu da safe karfe bakwai karfe bakwai da rabi karfe bakwai da rabi sai ta karfe bakwai da rabi sai ta haihu shi kenan jini tana ta mai gidan ta yada su karfe bakwai da safi bakwai da rabi sai ta haihu shi kenan ta kammala ta kaba malaka cewa wani fasu jinin haihuwa kala haidi kamar jinin al'ada ne fi man'i cikin duk abin da yake hanawa duk abubuwan da muka lissafa jinin al'ada yana hanawa jinin haihuwa shi ma yana hanawa wa aktsaruhu 60 yawma mafi yawancinsa shine kwana 60 fa in fa idan qata'a damu in jinin ya yanke qabala kafin kwana 60 walau fi yawmil wilada ko da ranar da aka haihu ne jinin yanke in ta salat sai ta wanka wa sallar ta salla. kun lura sai ta wanka ta salla ba sai ta kammala arba'in ba kenan ka san abin da mata suka sani to shine sai ta yi arba'in in ta yi arba'in shi kenan in ba ta arba'in ba ba sallah ko da ranar da ta haihu ta haihu da safe sai bayan awa ɗaya ka ba a zahar sai jini ya ɗauke shi kenan sai ke wanka ta ci gaba da sallah sai ka ji mata suna ce a ah, kin yi arba'in ne to yanzu idan ta yi arba'in jini bai ɗauke ba kuma ba sai ta ci gaba da sallah ba haka ba ne. fai da awa da haddamu idan jinin ya sake dawo mata fa'in kana bai ma hamsa ta ashara yawman idan tsakanin wancan jinin da yanki da wannan jinin da izo sabo an samu kwana goma sha biyar fa aksara ko sama da sha biyar kana sani haihuwa to bin ya zama jinin al'ada wa illa in bai zama goma sha biyar ba fa dumma ilal awwal sai a haɗa da samun farko wa kana yin tamamin nifas ya kasance ciko ne na cewar wancan jinin bikin nan shine idawo kun ga duk mun yi wannan bayanin lokacin da muke magana a jinin al'ada da jinin da ta haihu sai jini bai zo ba kwata kwata za ta wanka kuma za ta wanka ba jini bai zo ba wasu ka ce za ta wanka wasu ka ce ba za ta wanka ba amma ga ta wanka a shi ne kenan da jini ya zo mata da ta kwana uku sai jini ya ɗauke kaga sai ta wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi kun lura da kyau ko sai ta ci gaba da azumi da aka samu kwana goma sai jini idawo to wannan jinin da ya dawo da jini ne jini ne fas ne ya dawo da aka samu kwana goma sha uku sai jini ya dawo da aka samu kwana goma sha uku sai jini ya dawo wannan jinin da ya dawo da jini ne nifas da aka samu kwana goma sha shida sai jini ya dawo a wata har fara al'ada kun gano wannan da kyau wannan shine karshen magana a kan abin da ya shafi a bahara baki daya bisa kuwa ga babu da gaba fasulun fil auqat a nan a cikin littafin akhdari rariya mata ta sallah a nan maganar tsarki ta ƙare. darasi na gaba kuma sai a shiga batun abin da ya shafi al'awqat lokutan sa Allah ta'ala ya jikan Abdurrahman al-Akhdari Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya kai rahama kabarinsa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ya tambaye da mata suke idan jini yakan zo yakan zo kafin haihuwa da kwana ɗaya ko kwana biyu sai haihuwa ta zo shi ma yana amsa sunan jinin haihuwa ne kun lura kwana biyu ko kwana uku jini yana zuwa sai kuma haihuwa ta biyu ba shi ma duk ana lissafa cikin jinin haihuwa ne Allah ta'ala ya saka na wa alaikum salam